Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci dai a yau duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin wasanni da aka fafata musamman gasar ajin Premier ta kasar Ingila yayin da kungiyar kwallon gaba ta Manchester City da kungiyar kwallon gaba ta Manchester United suka yi amfani da daman su na ganin cewa sun dinke tazaran da ke tsakanin su da kungiyar kwallon gaba ta Arsenal a gasar La Liga ta kasar Spain kwa kungiyar kwallon gaba ta Barcelona ta yi amfani da damar da ta samu na ganin ta ƙara tazarar da ke tsakaninta da kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid duba da cewar kungiyar ta Real Madrid ta dangana ƙasar Morocco domin fafata wasa a gasar cin kofin gwani na Gunai Club World Cup wanda ta lashe shi a gasar cin kofin Serie ta kasar Italiya ma Victor Osimhen tare da kungiyar ƙwallon kafa ta Napoli sun ci gaba da jin zaransu a wannan gasa za mu yi duba na tsanaki dangane da waɗannan abubuwa kazalika muna ɗauke da cikakken sakamakon wasanni a gasar cin kofin NFL ta Najeriya yayin da kungiyar ƙwallon gaba ta buki ta kamar yadda na daɗe ina faɗa kungiyar dai a halin yanzu mun riga mun farfaɗo kuma muna kokarin dawowa kan ganiyar mu na ganin mun tsallake faɗa gasa mai daraja ta biyu a gasar ta cin kofin NPFL ta Najeriya da ma ƙasar ta Najeriya baki ɗaya za mu yi duba na tsanaki dangane da jerin sakamakon wasanni da muke da shi a gasar ta cin kofin NPFL ta Najeriya domin ganin cewar mun san abin da yake faruwa a wannan ƙasa to a wannan gabar ba tare da bata lokaci ba mu fara duba jerin wato wasanni da aka fafata a gasar ajin premier ta ƙasar ingila yayin da kungiyar ƙwallon fita manchester united ita ce ta kara da kungiyar ƙwallon fita leeds united a ranar lahadin inda kungiyar ta manchester united dai ta doke kungiyar ƙwallon fita. yayin da kungiyar ta manchester united bayan canjaras da suka yi bi da bi da kungiyar ta leeds united a tsakiyar makon da ya gabata a daidai wannan lokaci dai kungiyar ta manchester united a iya cewa ta ɗauki fasa kuma ta yi abin da ya dace a wannan kara da suka yi da kungiyar kwallon gaba ta leeds united dan wasa marcus rashford duk da cewar wankin hula ya kusa kai kungiyar ta manchester united dare dan wasa marcus rashford shine fara zira kullo a minti na 80 kafin dan wasa alejandro garnacho ya zira kwallo ta biyu kungiyar ta manchester united a minti na 85 inda kungiyar ta manchester united ta duke kungiyar kwallon gaba ta leeds united da cibi da nema wannan nasara da da kungiyar ta Manchester United ta yi duk da cewar ba nasara bane da za a iya cewar ya kai ta mataki na biyu tun da zaman da ta yi a mataki na biyu na wani dan kankanin lokaci ne kafin karawar Manchester City da kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa amma duk da haka kungiyar ta buƙaci wannan nasara na ganin ta samu ƙwarin gwiwar ci gaba da tunkarin wasanni musamman a gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila ga kuma wasanni a gasar cin kofin Europa na shirin dawowa duba da cewar a ranar Alhamis ɗin nan mai zuwa Manchester United za ta kara da kungiyar kwallon kafa ta wato Barcelona a gasar ta cin kofin Europa. A wannan wasa dai ko shakka babu dama wasa ne wanda kowa ya san zai ɗauki ɗimi. Duba da irin abin da ya faru a wasan farko a ranar Laraban da ta gabata, dole ne magoya bayan Manchester United tare da jerin 'yan wasan da su san cewa shiga wannan karawa wasa wato karawa ne wanda zai ɗauki ɗimi. kuma dole 'yan wasan kungiyar ta Manchester United sai sun jajirce idan har kungiyar za ta samu nasara abin da ya faru kenan dan a wannan wasa mun ga yadda aka yi ta ta kashi tare da yin kare jini buri jini inda a ƙarshe kungiyar ta Manchester United ta tsira da makin gabaki daya wannan wasa Marcus Rashford ko shakka babu yana ci gaba da bada tabbacin cewa dan wasa ne shine mai nagarta yayin da Manchester United din a daidai wannan lokaci idan ka dubi tawagar ta shine dan wasan da a mafi akasarin lokuta yake ba mai horo zuwa Eric Ten Hag abin da yake bukata ko bayan karkare wannan wasa madi mai horus wa Eric Ten ya jinjina wa rakon rawar da Marcus Rashford ke taka a kungiyar kwallon gaba ta Manchester United din a wannan kakar. Rashford ya fara taka leda a bangaren gefe kafin mai horus wa Eric Ten ya dawo da shi gurbin lamba tara inda anan ne ya samu damar dasa kwallo da ka a cikin wannan wasa a minti na 80 kuma wannan kwallo da ya dasa da ka ko sakka babu dan wasan gaba ne kacal zai iya dasa maka wannan kwallo da ka saboda zama a wannan wuri abu ne mai matukar muhimmanci shi ma wani kwarewa ne kuma iya dasa kwallon ma da ka shi ma wani abu ne na musamman wanda sai an koya maka shi kuma sai ka iya Vegas farkon zuwan sa kungiyar kwallon ta Manchester United mun yi tunanin yana dauke da kalan wannan abu amma sai dai har yanzu ba mu ga wannan abu tattare da shi ba duba da cewar dan wasan daga baya ma ya koma takali da a bayan Marcus Rashford ne a gurbin lamba goma inda ya bada dama dama Marcus Rashford din ya shiga wannan gurbi na lamba tara kuma ya zura kwallo kungiyar ta Manchester United dan wasa Fred a tsakiyar fili ya taka rawar gani ko shakka babu tun daga shi shine dan wasan da ya lashe gwarzan dan wasa a wato wannan karawa da Manchester United ta duke kungiyar kwallon ta Leeds United din da cibi da nema duk da cewar dan wasan a tsakiyar mako ya fuskanci suka daga sassa daban-daban saboda abin da ya faru kuma da abin da ya aikata a karawar da Manchester United din ta bi da biyu da kungiyar kwallon ta Leeds United a daidai wannan gabar Manchester United dai mai horos wanda ya shammaci duniya inda ya sauya jirin 'yan wasan bayansa ga baki ɗaya ya saka Diego Dalo duk da shine dan wasan da ya fafata wasa na farko ya kuma sako dan wasa Harry Maguire tare da Luke Shaw a bangaren tsaron baya da kuma ɗan wasa tarin Malaysia yayin da kungiyar ta Manchester United wasu daga cikin magoya bayan ta suka bayyana cewa watakila mai horas na shirin tunkarin karawa da kungiyar Olga ta Barcelona ne saboda a wannan wasa dan wasa Lisandro Martinez ba zai taka leda ba saboda an dakatar da shi daga Mirza da? a wato gasar ta cin kofin Europa bayan ya karbi jan katin ya karbi katin gargadi kai afwan a karawar da Manchester United ta da kungiyar Olga ta Real Sociedad wasan karshe inda hakan ya sanya dan wasan zai rasa wannan kara da Manchester United za ta yi ga kungiyar kullun kafa ta Barcelona amma duk da haka Erik ten Hag bai saka shi ba wanda hakan ya sanya wasu daga cikin magoya bayan ke ganin cewa kaman ya fara shirye-shiryen tunkaran wannan kara da Barcelona ne hakan ya sanya ya bada dama wa dan wasa Luke Shaw da kuma wato Harry Maguire suka taka lida a cikin wannan tawaga kazalika akwai bayanai ma da suka fito na cewa mashar sabitza na iya rasa wannan kara saboda akwai dakatarwa shi ma da yake fuskanta za dai mu jira mu gani kafin karawar barcelona da manchester united din inda anan za mu tattara bayani na ganin mun yi sharhi dangane da wannan kara da kungiyoyin guda biyu za su yi gabaki daya tare da wasanni a gasar cin kofin zakaru wato zakaru ta nahiyar turai duba da cewar an dafafata wasanni a gasar ta cin kofin zakaru ta nahiyar turai a daidai wannan gabar manchester united dai ta samu makinta inda halin yanzu ta kai maki 46 yayin da take ci gaba da tserewa Newcastle United da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Hotspur a teburin gasar ta ajin Premier ta kasar Ingila a halin yanzu Manchester United ta zaran maki biyu ne tsakaninta da kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City, zaran maki biyar tsakaninta da kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal. Za dai mu jira mu ga abin da mai horo su Eric Ten Hag yake ci gaba da girka a filin wasan Old Trafford tare da kungiyar ta Manchester United. Kafin mu bar Manchester United, mu dubi dan wasa Alejandro Garnacho. Wannan dan wasa dan wasa ne wanda ko shakka babu irin ci gaba da yake samu na ganin yana nuna kansa a duk lokacin da ya samu dama wannan abu yana burge ni. bayan suka da dan wasan yin fuskanta a tsakiyar mako shi ma a karawar da United din ta yi da kungiyar kwallon kafa ta wato Leeds United saboda an bayyana cewar damammakin da ya samu ya kamata wai a ce ya zira su duk da karancin shekarunsa da kuma rashin gogewansa da yake fama da shi duba da cewar a halin yanzu ne dan wasan yake farfaduwa na ganin ya ci gaba da tunkaran wasanni wa kungiyar ta Manchester United amma duk da haka magoya bayan kungiyar ba su daga masa kafa ba wasu suka sassoke shi kuma dan wasan bayan zira kwallo da ya kaga murna da ya je ya wato rufe idan sa ya dora hannu akan bakinsa na ganin cewar yana gwada mutane su shiru ko saka babu dan wasan yana amfani da daman da yake samu na ganin ya ci gaba da taka gani wa kungiyar kwallon gaba ta Manchester United kuma wannan abu yana burge ni ko saka babu saboda cewar dan wasa matashi idan har yana samun dama yana aiki da shi abu ne mai matukar muhimmanci a gare shi dan wasa Alejandro Garnacho da alama Manchester United za ta ci wani riba tattare da wannan dan wasa duk da cewar da karamar kungiyar take yunkurin ci gaba da fitowa duba da cewar Manchester United din a yan shekarun da suka gabata ne ta dangana kasar Spaniya ta ci fano dan wasan amma dai gashi a halin yanzu yana ci gaba da nuna iyakar iyawansa a cikin wannan tawaga da dan kankanin lokaci da mai horar su Eric Tana ke ci gaba da bashi a wannan kungiya ta Manchester United Alejandro Garnacho in har zai kwantar da kansa in ci gaba da karɓar darsa daga mai horaswa Eric Ten Hag ina da tabbacin cewa dan wasa Alejandro Garnacho zai nagarta ko shakka babu kuma zai ba wa magoya bayan kungiyar kwallon gaba ta Manchester United abin da suke bukata ni ma dan wasan da ya sa na fara mayar da hankali akan sa bayan wannan karawa da United ta da kungiyar kwallon gaba ta Leeds United kuma zan ci gaba da bibiyar sa in ga irin rawar da dan wasan zai ci gaba da takawa nan da 'yan shekaru masu zuwa kazalika kungiyar kwallon gaba ta Manchester City a gasar ta ajin Premier ta kasar Ingila ta taka leda kamar kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da muka sani a shekarun da suka gabata kungiyar ta taka muhimmiyar rawa a karawar da ta da kungiyar kwallon kafa ta wato Aston Villa inda wannan wasa mintuna 45 na farko ma ayyacewar an mata sha wasan tunda an tafi tun rabin lokaci ci uku da nema Rodri ya zira kwallo Ilkay Gundogan ya zira kwallo tare da dan wasa Riyad Mahrez wanda shi ma ya taba zare a bugun da kase mai tsaron gida inda Manchester City ta samu nasarar doki Aston Villa da ci uku da daya bayan wutar rabin lokaci da aka dawo ne kungiyar ta Aston Villa ta warware kwallo daya ta na dan wasan ta Oli Watkins amma duk da haka kungiyar ta Manchester City ta yi amfani da damar da ta samu karo na farko a wannan kakar bayan Arsenal ta yi barmaki kamar yadda mai horo zuwa Pep Guardiola ya faɗa bayan karkare wannan wasa shi ma ce karo na farko a wannan kakar ƙungiyarsa ta yi amfani da damar da ta samu bayan barin maki da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din ta yi kuma da alama dai halin yanzu wannan wato dama da ta amfani da shi ya zo a daidai lokacin da ya dace duba da cewa ranar Laraba mai zuwa kungiyar ta Manchester City za ta dangana filin wasa na Emirates na ganin ta tunkari kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a gasar ta cin kofin Premier ta kasar Ingila to fa anan fa akwai ɗiban 'yan kallo amma Manchester City irin rawar da ta taka a karawa da Aston Villa wannan kaɗai ya isa tabbatar maka da cewa idan har kungiyar tana son taka lida tana da 'yan wasan da take da su wanda za su iya bata dukkan guduma da take bukata a kowane lokaci wannan kungiya ne da take rike da kambun gasar ajin firma ta kasar ingila kuma ta ƙara bada tabbacin haka rodri ya ƙara tabbatar da muhimmancinsa a cikin wannan toga na kungiyar kwallon kafa ta manchester city kazalika kungiyar da duk da cewar dan wasu Alin Brohaland a shi shine za a mayar da hankali a kai shine dan wasan da kowa yake duba saboda yawan kwallaye da yake zira kuma shine dan wasan da za a ci gaba da maganar sa kafin tunkarin wannan kara da Manchester City za ta yi da Arsenal akwai diban yan kallo duba da cewa Rodri shi ma yana ɗaya daga cikin yan wasa masu muhimmanci Erling Haaland ya samu rauni amma idan har Rodri zai ci gaba da taka leader kamar yadda ya taka a karawar Aston Villa da kungiyar ta Manchester City to ko shakka babu kungiyar ta Manchester City na iya samun babban dama na lashe wannan kara da za su yi ta Arsenal da kuma sauran wasanninta na ganin ta ci gaba da tunkarin wasanni a gasar gasar ta ajin Premier ta kasar Ingila. Bayani guda ɗaya nan shine matsalar Manchester City bangaren ta na tsaron baya. Dan kusan yanzu tana so ta mayar da abin kamar wani al'ada. A duk wasa 'yan wasan Manchester City na baya sun bada kyautan kwallo an zira kungiyar. Mun ga Rodri shi da karan kansa ma a wasan da suka fafata da tutunin mutu bada kyautan kwallo. Mun ga dan wasa wato ina ga kusan Bernardo Silva ne shi mayo ya bada kyautan kwallo duk da cewar dan wasan ya taka gurbin da ba nan bane gurbin sa gurbin lamba uku Pep Guardiola ya saka shi amma ya taka leda kamar yadda Zinchenko ke taka Arsenal yana shiga tsakiyar fili suna takawa tare wanda hakan ya sanya ya bada wannan kyautan kwallo kuma aka zira kungiyar ta Manchester City kwallo dole ne Pep Guardiola ya dinke wannan matsala idan har yana so kungiyar ta Manchester City ta fafutukan neman lashe gasar ajin Premier ta kasar Ingila kakara da kungiyar kwallon ga ta Arsenal ta tafe Manchester United ta yi nasara kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta yi nasara ta zaran maki wato uku tsakanin biyu kai tsakanin United da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta zaran maki uku tsakanin Manchester City da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal bayan wato canjaras da kungiyar ta Arsenal ta ɗaya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta Brentford a ranar Asabar inda ta gabata. Za dai mu jira mu ga yadda abubuwa za su ci gaba da kasancewa a gasar ta ajin Premier ta kasar Ingila mu dangana gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Uhm. Tazaran maki goma sha daya tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid bayan ta doke kungiyar kwallon kafa ta Villarreal da ci ɗaya mai ban haushi a karawar da suka yi a filin wasa na La Ceramica. A wannan wasa ma dai an tashi ɗiban 'yan kallo. Da saura Iris Villarreal ta warware wannan kwallo amma duk da haka Barcelona ta tsira da wannan maki gabaki ɗaya bayan ta samu nasarar wato duke kungiyar kwallon kafa ta Villarreal ɗin a wannan wasa. dan wasan Tafadri wanda yake ci gaba da zira kwallaye kungiyar a wannan kakar ya sake taba zari a wannan karawa da suka yi da kungiyar kwallon gaba ta Villarreal wanda hakan ya tabbatar da cewar kungiyar halin yanzu fa zaren maki 11 tsakanin ta da Real Madrid aiki da ya rage akan kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid wanda take da kwantan wasa duba da cewar ta dangana kasar barko tana ci gaba ta karkare kale da a gasar cin kofin Club World Cup ta samu nasara kuma ta daga wannan kofi yayin da akwai jan aiki a gabanta a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain dole ne ta doke kungiyar kwallon wata ilci a tsakiyar mako idan har tana so ta ajiye kanta a cikin jirin ƙungiyoyin da wato ke ci gaba da fafutukan neman lashe gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya duk da cewar Barcelona da Real Madrid ne kacal a daidai wannan lokaci aiki dai akan mai zuwa Carlo Ancelotti aiki akan Karim Benzema Vinicius Junior Federico Valverde kuma Toni Kroos da Luka Modric da Dani Ceballos gabaki ɗinsu da Tchouameni aiki akan su ga David Alaba a bangaren tsaron baya tare da Thibaut Courtois, Dani Carvajal da kuma Antonio Rudiger. da ma Eduardo Camavinga da kuma Ferdinand Mendy jan aiki akan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a daidai wannan lokaci. Tazaran maki takwas ba karamin tazara bane. Za dai mu jira mu ga yadda abubuwan za su kasance amma Barcelona a wannan kakar tana taka rawar gani ko shakka babu kuma wannan kara da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal din ya kara tabbatar da haka yayin da dan wasan ta dai Pedro yake ci gaba da zira kwallaye. Dan wasan ya zura kwallaye shida a wannan kara a wannan kakar kenan bayan wannan kwallo da zura a ragar kungiyar ta Villarreal a karawan da suka yi a gasar ta cin kofin wato La Liga ta kasar Spaniya. Barcelona a halin yanzu hankalinta a kwance ke Real Madrid aiki a gabanta za dai mu jira mu ga yadda abubuwa za su kasance a daidai wannan gabara gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spain nan ma mu dubi wasanni a gasar cin kofin Serie A ta kasar Italiya inda kungiyar wala gaba ta Napoli tare da fitaccen dan wasan ta Victor Osimhen suke ci gaba da taka rawar gani dan wasa Victor Osimhen dai kamar yadda ya saba yan kwanakin nan tunda halin yanzu wasanni shida kenan dan wasan yana zura kwallo ki daya a jere ya taba zaron kungiyar kwallo ga Fata Cremonese wanda tun da aka fara wannan wasa kawai jira nake in ga Osman ya zura kwallo a wannan kara duba da cewar dan wasan ya mayar da shi kaman wani abu ne da ko da yaushe kawai yake yi zura kwallo a ragar kungiya a gasar da cin kofin Serie A ta kasar Italiya bayan dan wasa Kavashkeli ya zura kwallo dan wasa Victor osman ya kara ta biyu kuma Elmas ya kara kwallo ta uku inda halin yanzu kungiyar ta Napoli take ba da tazarar maki goma sha shida a saman teburin gasar cin kofin wato Serie A ta kasar Italiya. Kungiyar ƙwallon gaba ta Inter Milan za ta kara da kungiyar ƙwallon gaba ta Sampdoria a ranar Litinin. Za mu jira mu gani idan har Inter Milan ta samu nasara to shine za ta ɗinke tazarar da ke tsakanin kungiyar ta wato Napoli da kuma kungiyar ta Inter Milan zai koma maki goma sha uku. Victor Osimhen dan wasan Super Eagles ta Najeriya. Wallahi goma sha bakwai a gasar cin kofin Serie A ta kasar Italiya. dan wasan yana jin zaransa Ɗan wasan yana kan ganiyansa dan wasan yana bada abin da ƙungiyar ta Napoli take bukata wato ɗan wasa Diego Maradona marigayi wanda ya kwanta dama shine ɗan wasa na ƙarshe da ya jagoranci togar ƙungiyar ta Napoli ta samu nasarar lashe gasar cin kofin Serie A ta kasar Italiya Victor Osimhen na Super Eagles ta Najeriya haifaffen ɗan Najeriya na shirin kafa tarihi shi ma bin sahun Diego Amando Maradona na ganin ya tallafa ƙungiyar. Ƙungiyar kwallon kafa ta Napoli ta yi fitattun yan wasa Gonzalo Higuain dan wasa Edinson Cavani, Dries Martins da kuma Lorenzo Insigne dukkanin su basu jagoranci kungiyar ta lashe gasar cin kofin Serie ta kasar Italiya ba. Victor Osimhen na shirin aikata wannan abu na ganin ya tallafa kungiyar ta Napoli ta lashe gasar cin kofin Serie da kasar Italiya a daidai wannan gabar. Za mu jira mu gani dan wasa Victor Osimhen da rawar da yake ci gaba da taka a kungiyar kwallon kafa ta Napoli a daidai wannan lokaci. Kazalika a gasar cin kofin NPFL ta Najeriya, Wiki Torres mun dawo yanzu kam. Mun da kan ganiyan mu kai muna abin da muke so in ana maganin wasanni a gasar cin kofin NPFL ta Najeriya na gaya maka kungiya idan har ta fita waje ta je ta samu Rangers to kamar nasu da ana wannan murnan maki uku ake kungiyar Olga Fatah Wiki ta samu maki uku kawai za a ce a wannan kara da suka yi da api Warriors tun da ɗaya da ɗaya aka tashi kuma an ma fara zira ƙungiyar ta Wiki Saudis ƙwallo kafin ta warware wannan ƙwallo kuma ta zo aka tashi can jiras ɗaya da ɗaya a wannan kara da suka yi da ƙungiyar ƙwallon ta Abi Warriors ai abubuwa kan a halin yanzu sai dai Allah san barka Kabiru dogo mun gode da ka aji aikin ka tafi muna godiya tun da gashi kungiyar mu a halin yanzu ta fara daukan City kuma da yiwuwar zamu iya tsallakewa na ganin bamu dangana gasa mai daraja ta bi a gasar da cin kofin NPFL ta Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya ba Kungiyar ulaga ta Bendel Insurance kuwa duk da rawar da take ci gaba da taka wannan kakar ta fuskanci kalubale yayin da kungiyar ta wato Bendel Insurance ta barin maki karo bi a jere a wannan kakar karo na farko ta tashi bi da bi da Shooting Stars Sunshine Stars kuwa ta doke naji Tornadoes da ci bi da nima kungiyar kwallon kafa ta Lobby Stars ta doke dakkada da cibiyar da ɗaya Remo ta tashi ɗaya da ɗaya da ƙungiyar kwallon kafa ta Plateau United. El Kanami ta tashi ɗaya da ɗaya da ƙungiyar kwallon kafa ta Akwa United. Enugu Rangers ta doke Doma United da ci ɗaya mai ban haushi. Kamar yadda ka jima dai tun a ranar Asabar Gombe United ta ji jiki a filin wasan ta hannun Enyimba da cibiyar da ɗaya yayin da ƙungiyar kwallon kafa ta Nasarawa United ta doke ƙungiyar kwallon kafa ta Kwara United da cibiyar da nema a wasanni a gasar ta cin kofin NPFL ta Najeriya. Bayanai kenan da suke fitowa daga gasar ta cin kofin NPFL ta Najeriya daidai wannan lokaci kuma a halin yanzu na ka karshen tattaunawa duba da cewar mun dubi wasanni a gasar Premier, mun dubi wasanni a gasar La Liga, mun dangana gasar cin kofin Serie A ta kasar Italiya, mun dubi rawar da Victor Osimhen yake taka a kungiyar kwallon kafa da Poli, mun dubi wasanni a gasar cin kofin NPFL ta Najeriya. A daidai wannan gabar na ka karshen wannan tattaunawa kar ka manta za ka yi subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sahihan bayanai a ko ina kake a faɗin duniya muna godiya da gudumar ku ɗari bisa ɗari sai anjima.